bayanai daga yankin da wannan al'amari ya faru sun yi nuni da cewa a daidai lokacin da mazauna ƙauyen gaigoru da ke kusa da iyakar mali ke jana'izar wani mamaci a ranar asabar ɗin da ta gabata ne 'yan bindiga suka zo akan gomman babura ɗauke da bindigogi suka kuma buɗe wuta akan waɗannan bayan allah abinda ya yi sanadin mutuwar fararen hula aƙalla sha tara ibrahim mamudu wani ɗan rashin kare hakkin jama'a ne a yankin tilaberi mu abu ya yana ban mamaki wajen shekara guda da rabi babu aikin babur ko guda duk region din tilberi bale nan ga kuma eh, komin na tadesa zuwa haccan ayaru babu yanzu su waɗanda yan ta'adda bisa inji suka zakuwa bisa babur wajen babur sittin hamsin su zaka duk abun da suka iske su sa bindiga su da mutane su shiga cikin gari su kashe mutane su koma kuma su inda sun ka hito su koma kuma su kai har frontier. Masu fashin baki akan sha'anin tsaro irin su Alkasim Abdurrahman na ganin faruwar wannan al'amari a cikin watan Ramadan wani abu ne da ke nunin ba wata alaka a tsakanin ayyukan ta'addanci da dalilan addini. Babu inda dama aka nuna kamar watan azumi ba wata bane na yaƙi saboda haka bai kamata ba a ce jami'an tsaro su yi rauni akan haka kuma dole ne su nemi sani cikakken sani akan maganar jihadi da kuma lokutan da ake yaƙi da lokutan da ba a yaƙi ko kaɗan bai kamata ba lokacin azumi ya zama wani lokaci ne na rauni na jami'an tsaro. Dubban sojojin cikin gida da na kasashen waje ne ke jibge a yankin da kasashen Nijar da Mali da Burkina Faso ke makwabtaka da sunan yaƙi da ta'addanci, yayin da gwamnatocin waɗannan ƙasashe suka haramta amfani da babura. Dalili kenan jama'a ke mamakin yadda ayarin 'yan bindiga ke watayawa hankali kwance. a jibgi sojojin da aka yi ba wani jibgiya bane a ce kowane mita akwai soji wurin yana da kwadi kwarai kuma iyaka ce ta kasa uku banda iyaka ta kasa uku duka iyakanmu da mali a cikin bangaren nijar yana ƙalƙashin gwamnati ɓangaren mali duka gaba ɗaya yana bangaren 'yan ta'adda ne kenan wani abu ne ke da wahala makwabci wanda kake da a hukumance ba shi bane makwabcinka makwabtanka yau 'yan ta'adda ne bangaren mali ko bangaren burkina a jiya lahadi ministan cikin gida alkash alhada da gwamnan jihar tilaberi tijani ibrahim kacalla sun ziyarci ƙauyen na gaigoru domin jajantawa jama'a game da faruwar wannan al'amari suna masu jaddada ɗaukan matakan samar da tsaro kisan fararen hula wani sabon salo ne da 'yan bindiga suka bullo da shi a 'yan makonnin nan a jamhuriyar Nijar. A watan jiya irin haka ta faru a gundumar Tiliya ta jihar Tawa inda 'yan ta'adda suka hallaka mutane 137 kwanaki kaɗan kenan bayan kisan wasu fararen hula 58 a gundumar Bani Bangu da ke yankin Tilaberi duk da cewa yankuna ne da hukumomin Nijar suka ayyana dokar ta ɓaci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.